Deutsche Welle Amsoshin takardunku Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a cikin wannan shiri da ke amsa irin tambayoyin da kuke aiko mana. A cikin shirin na wannan mako za ku ji fashin baki a kan batun gadon marigayi Dr. Mamman Shata Katsina a fagen waka. Zulaiha Abubakar Kibiya zan gabatar da shirin. Biyo mu. ko ba malamai ba ne babu riba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni ta ta ta Tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Mika'il da Sha'arani Adamu da ke Katagun jihar Bauchi tarayyar Najeriya waɗanda suka haɗo gwiwa suka ce. A baya tarihi ya nuna cewar Dr. Mamman Shata Katsina ya ce ba mai gadansa a fagen waka bayan rasuwarsa. To ya aka yi muka ji daga cikin 'ya'yansa Alhaji Sunusi Shata yana waka. To akan wannan tambaya ga Alhaji Sanusi Shata. eh to ai komai na Allah kuma shi ya faɗa da bakin shi ya ce babu mai gadonsa ko za a gaje shi ba yanzu ba sai dai can baya wannan shine furuci to kuma lokacin da ya wannan furucin mu muna kananu hakan ga yanzu gashi bayar ta zo don a bayar mani ne karshe baya ga haka shata ajizi ne mutum ne wanda yakan iya daidai yakan iya yin ba daidai ba to Allah da ikon shi dai muga shi gari ya waye mun tsanci kanmu cikin wannan hidima muna yi na gaji in yi na gaji in tsara mutuncin gidanmu na gaji in tsara sana'ar mahaifina kuma Allah ya kaddar in yi sai aka wayi gari ina yi a marigayi maman shata in dai ba an turo mushi da goron gayyata ba ma'ana an gayyace shi ya je wajen sana'ar shi ta waka in kuma ba lokutan sallah ba haka misali karamar sallah babbar sallah ko sallar maulidi maman shata yana gida mutum ne mai ra'ayin ya zauna cikin iyalan shi mutum ne mai son ya ga ya faranta wa iyalan shi rai mutum ne mai son fahimci menene ra'ayin ka yayi maka don ni da nake ɗaya daga cikin ƙananan 'ya'ya ko kuma in ce na ƙarshe na kasance kamar abokin wasa a wurin shi ya zolaye ni ya tsokane ni wato ya mai da mu kamar jikoki Allah da ikonsa lokacin da muka fara muna ɗari-ɗari haka don duk wanda aka ce yau ya shahara a fage to mai da kamar shi yana da wahala musamman irin su mamman shata. mu yanzu kokari muke a ce mun samu kashi ɗaya ma bisa ɗari na baiwa da karamomi da hikimomi irin shi wanda ya wanzar a doron duniya lokacin da muka fara waka duk inda muka je aka ce ga ɗan shata kowa ke kiɗi wurin kowa ke waka wurin sai ya natsu ya sa ido kanmu duk mutumin da ke wurin ko mahalukin da ke wurin sai ya sa ido ya ga me za mu yi ya kasa kunne ya ji me za mu furta to idan muka zo muna waka yi ni dai ba ni iya ce maka ga yanda aka yi ko ga yanda ake yi kawai in ta zo muna yi idan ba ta zo ba ban ma fara zuwa wurin haka muke yi har kuma zuwa yanzu har ya kasance a yanzu duk wanda ke gwanin tarkiɗi da waka a ƙasar Najeriya inda da Hausa yake yi a yanzu wannan iskar da ke kaɗawa. To in muka zo wuri yakan ɗan saurara haka. Na farko yana hangen kujerar da muke kai. Na biyu ku ba. abun mukan kamanta daidai gwargwadon yadda za a ce kamar wane ma'ana a ce oh Allah sarki kamar shata ce shatan ba amma kamar nan tana ba su tsoro ni da na faro da gaske na fara ba da wasa ba daga cikin masu amshi da masu kiɗi wanda mamman shata ya mutu ya bari a doron duniya duk wanda yake da rai sai da na bi shi ne gaisuwa ne biyayya kuma na nemi izini na roki iri a gare shi ya zo mu don haka duk wanda kuka san a yanzu doron duniya yana nan da rai kuma yayi zama da mamman shata to tare yake da halifan mamman shata kiɗin da kuke ji a bayanmu in muna waka su ne suke kaɗawa sai dai saboda halin rayuwa sai muka nemo 'yan zamani matasa muka haɗa saboda yau da gobe eh amma masu wancan kiɗin dai su ne suke yi wanda suka rage amma a yanzu haka muna da magajin mahuta yana nan da ran shi mai kiɗi ne na mamman shata muna da sani musawa yana nan da ran shi mai amshi ne na mamman shata muna da iliya kano yana nan da ran shi mai amshi ne na mamman shata muna da isa zaki mutumin kaduna yana nan da ran shi ma mai amshi ne na mamman shata kuma duka waɗannan mutanen ina tare da abina ina tafiya da abina alhaji sabitu suna allah ya mai rasuwa kamar shekara hudu kenan akwai kuma sasuwe mutumin jos makaɗi shugaban masu kiɗi shi ma allah ya mai rasuwa daidai gwargwaro iya abin da na wayi ido mahaifina na yi na kan kwatanta na kan jaraba Gobe da ɗan gobe. Na ba da yawa. Na mai zuwa hujjar Rumet Sako. da alharda goshi ya san mutum ya kirki goshi ta san na ba da ba za ga goshi ya san mutum ya kirki goshi ta dan gobe na ba da ba ta dan gobe mai neman goshi ya je gidan ka kan hanya amma ta bariya ya zage ba da Kafar a kan hanya amma zariya. Na ba da barfi. Mutum ne ya shirki goje. Mutum ne ya shirki goje. Sannan ya Goje. Goje. ya Muna ƙaunar su koshi. A'a na gode. A ɗan guda musun. A ɗan guda musun. A ɗan guda Ma'a da sabi Wani mana da ta na yalwa ya wannan hidima ta kiɗi da waka tun da mun je mun gani mun saka mutu dole mu haƙuri da mutane dan yanzu kam daga gidana a nan cikin garin funtu nan tarayyar najeriya idan na fito idan a ƙasa ne mun dingi cin karo da mutane kenan ga halifa ga halifa ga halifa yara suna biye suna waka wasu suna alo alo wasu suna yan waƙoƙin dai haka da suka ji muna yi ta kasance yanzu ba ma na son yawo haka ko fita muna gida zaune kuma mutane kowa ya zo waɗanda mu ya saba yi ma abin arziki su taho mu ma mu yi daidai gwargwadon mu waɗanda ya saba aika mawa waɗanda ya saba eh, ziyarta da sauransu mu ma muna yin daidai gwargwadon mu a halin yanzu lokacin da muka fara hitowa akwai irin su eh, waka sarkin da eh, bilyaminu usman bilyaminu wacce ni ne na yi ta akwai wakar su barayan gombe alhaji ali abdulkadir ni ne na abita daga nan kuma sai waƙar sarkin zazzau marigayi wacce kowa ke son mu rika maimaitawa in mun zo taro Eh, da su muka dan fara haka su waƙoƙin idan muka kirkiri namu muka yi mutane suna yabawa kuma mukan sa hikima irin tamu kuma Allah na taimakon mu duk wanda aka ce mu yi mu yi to sai kuma daga wani bangare su ce to kun zai iya maimaita waƙoƙin oban saboda kowa ya san shata kowa ya san waka shata ta ita daban waka shata sai dai shata to shine mutane ke cewa ko zai iya waƙoƙin uban to da muka fahimci haka shi yasa duk inda muka je muka kafa kayan kiɗi za mu yi kiɗi sai mu faro da waƙoƙin mahaifinmu idan muka yi muka yi muka yi muka tuna ma mutane baya muka tsoma mutane sa'annan sai mu fara shigo da namu. za ki attajirin sarakin mai kuɗi mawakin masu kuɗi. Gaba su ta ba mai kuɗi kuɗi zuba su kuɗi sha ni da kuɗi. sha ta kuɗi ka hana mai kuɗi kuɗi ya gana sai da kuɗi sai da ka yi da kuɗi dodowar da Allah mai sajintaccen kiɗa uban umbaje dole ba kai a ce ba daɗi sai dai a ce yaƙi kusa mai laifin da ali idan kin tashi kin biya uban umbaje dole ma yawo kamar jalil gairi zaki ba kwan yaro da garwa da maro ba kwan jimeta ba kwan mubi dodo ba kwan sarkin yola zaki ba kwan mutanen yamai ba kwan gadu ba kwan zaki ba kwan shehu kaulaha zaki ba kwan mursalkin agada masa ta bayan duniya garin umar sanda in ba kai ba dan uwan alfazazi wanda mawaƙi ne wanda ya ratsa teku da waka har aljanai suke masa buɗa suka ba su da tambaya ta biyu a cikin shirin tana cewa Menene dangantakar Alhaji Mamman Shata Katsina da Kada? Kuma wacce waƙa yayi ta ƙarshe a rayuwarsa? Akan wannan tambaya ga Dr. Lawal Ɗankwari malami a kwalejin horar da malamai da ke Zaria. Garin inda aka haife shi Musawa. Wato kamar ainihin tarihin garin ma yana da alaka ta kudda kudda kada. Domin a can ne secondary school. So lokacin da muka je form one aka bamu sabbin uniform. A jihun bajan da aka liƙa sai akwai hoton kada a cikin shi. An sanya nemi ilimi dattijo saboda aka shata ya faɗi a cikin waƙar da ya makaran inda kin da wasu ta kowa garin so abin da ya gada in ya mai da shi bai na ba na mayar da ka da musawa ya yi wani magani. saboda aka shiga dore ina jin mahaifin shi a ibrahim yaro yana da wannan tabi'ar ta ta kiwon kadoci to ina ganin bayan Allah ya mai rasuwa shine wannan wakar kuma gashi ya faɗi da bakin a cikin waka shi abin da ya gada ne saboda shi shine ya maida shi domin tarihi mai ta kai shi a garin su sata mawaki ne ya bai da wata sana'a sai waka ya faɗi wannan kiɗa sana'a shata kiɗa noman shata kiɗa fataucin shata zan ga ma faɗi wannan sun shata bai wata sana'a a ƙasar Hausa farauta sana'a ce amma yakan yi farauta ta ta galari haka ta sha'awa wanda duk aka yi ba a Musawa wanda ya zauna a Musawa ya san tarihin wannan kadan dan sai ta kai jin magana dacin gabas da dacin yamma duk wannan dacin ana mu ne kanana wanda fulani suke suke ba shanu ruwa Thank <laughs> you. kowane maganganu na irin wa'annan mutanen ake ɗauka kamar irin yadda nake ganin an ɗauki wannan maganar ba wato ba kowane maganar su ake ɗauka da gaske ba su a rayuwarsu duk abin da za su yi burin su ɗaya a ji daɗi mutane su yi farin ciki mutane su ɗauke su fasihai saboda haka wannan ba wani abu ne ba a adabi na hausa ka ji maganganu irin wannan a'a yanzu na ran bai cewa ya zuwa lahira ba bai tafi ba a yanzu an gaya bai ce shata sarkin kiɗin da ba shi mutuwa ba duk wani abubuwa ne wanda dama an riga an saba jin su a adabi na hausa wanda idan ka ɗauke su yadda suka yi magana ni gaskiya ɗauka nake kawai marigayi mun mashata yana wa'annan maganganun ne kawai saboda wato ya ƙayatar domin duk wanda ya san shata ya san ba waƙar shi kadai ce entertainment ba a'a wata sa'a sai hiran mamman shata kamar ta fi waƙa shi daɗi. Na taɓa tambayar shi da baki ce mai shin waɗansu muhimman da ke dakta sun yi tsauri. Na ba shi misali kamar waka wani da ke cewa Allah ya ce ta karuwanci ya ace mata shi daidai da aure. Sai ya ce wannan maganganu kamar sun saba ma shari'a ya ce mana kai ya ce wa ya gaya ma irin shata suna sabo. Mu muna yi ne saboda jama'a ran su ya fari. Kuma ba shi kaɗai ba ko tsanga ya faɗi wannan. Allah ya halarci shata don yana ta ta ya gaya ma jama'a kalmomin da za su ci daɗi. Magana gado magana ce wanda idan ka kalle da dama sabga ta fasaha ba a cika gadon ta kai tsaye ba. So irin wannan fitattun mawaƙan dama ba a cika gadon su ba ko shi zanusi da ake magana ai ba shi kadai bane ba a cikin yaran shata akwai akwai babban yaran shi wanda ake ce maka duka sun kokari su gaci uba amma kawai yin available inda kawai dai su suna ta kokari ne kawai su ci arzikin iyayensu ba ka kalle su a matsayin shata ba idan ka gan su kasan cewa tsakaninsu da shata tazarar ta riga ta yi yawa banga ya ce mashi mahallicin waƙoƙi shehu abdulkadir dumawa da waka ya ce mai kuma la sharika ya ce amma na mawaka na yi sa'a a ranar da ya waka ta ƙarshe ranar da aka yi send off a kakeke an zaɓi umar musa gwamna sosai aka shirya dina da daddare ni na ce wata mun shiga ta da wani aboki na wanda shi ma masoyin shata mai Allah ya ji yi shi Alhaji Ali a ruwa sai na hango shata a ce mai kai kai ga ga dodo can nan dodo muke ce muka matsa kusa da shi ce a kai yace Ali in ya yayi wayewa da Ali fiye da ni yace kai ya kira yaro yace dauko mana kujeru saboda yi aka sa ta dama aka sa ta alabu muka sa shata tsaka amma da ka gan shi ka san bai lafiya zamfara a lokacin da mana yake ce ma aliya ah, to alkawali sai aka ce mani kamu shi ne shi kuma ali ke ce mata yace dakta eh, ya dodo yace kai ma kwanaki ba ce aka yi ka mutu ba to ana kiran shi ta fayi waka sai fara waka an ce ma aliya mutu ashe ba ta gaske ba so shi da da labarin da ake da abin ke girmawa gaban shi da abin da wani wata ya wuce duk waka ne wuri shi saboda haka wannan waka ita ce ta karshe to ƙari akan batun dai na kadan musawa ga halifan na alhaji dr mamman shata katsina. dangantakar alhaji da kadoji na musawa na farko akwai gado ya gaji ya kiwon kada wurin mahaifin shi na biyu kuma akwai sha'awa amma gadon shi ya fi ƙarfi wanda gashi ya gada wurin mahaifin shi ya riƙe ya kasance hatta cikin gidan shi inda iyalan shi suke nan ma ya ɗauko kadoji ya kawo ga iyalan shi ga kadoji wannan gaskiya ne jikin ɗakin mahaifiyata akwai ɗakunan kadoji. ba baba kan ka An samu maganganu mabambanta daga ɓangaren masana tarihi game da lokacin da aka haifi Dr. Mamman Shata Katsina. amma ga abin da ya taɓa faɗi da bakinsa yayin da yake da rai. A lokacin da aka haife mu lokacin nan ba a cewa sai dai ana gane watan da aka haihuwa ne ko shekarar da aka haihuwa ne amma ba a rubuta ba na yanzu ne da ake cewa an haifi mutum hijira kaza menene ne mu can lokacin san da ba wannan sai da aka gane an haifi mutum wannan wata to in ya dawo ya shekara ɗaya ke to shine ba zan iya gane yawan shekarun ba sai dai ina iya gane wa'anda muka zamani lokacin su to wannan duk ina iya gane kamar nan Kano muna zuwa amma sannan ba a sanni ba yana da ba wani dan yaro mai waka amma a ƙauyuka ba muna shigo a cikin birni ba a lokacin nan mm, sarkin kano abdullahi yana um, bici shine ciroma sannan zamanin sarkin kano usman ne a nan. marigayi dr mamman shata katsina allah ya kyauta makwanci lafiyar muhannan a duniya mun tsaya ga annabi nan a duniya haccan lahira alasan ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin dukkan abokan aiki nake cewa mu huta lahiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.